ba mahaukaci ba ne, babi na sha bakwai. Na ce duk me janyo haka tana kuka ta ce ciki ne da ni watansa hudu har da kwanaki. Na ce na gode wa Allah, yanzu kin tabbatar da cewa ba a yi wa Allah wayo ko? Sai shiru tana kallo na na ce duk abin da kike a gidan nan ina sani. Na san cewa kina amfani da ƙwayoyin hana ɗaukar ciki, amma na zuba miki ido kawai saboda kin fi ƙarfi na Fatima. Amma yanzu Ubangiji ya nuna miki cewa baki da dabara. wallahi sai na zubar da shi, ta faɗa tana gursheshen kuka, na ce to babu laifi sai ki ɗaura ɗan mara. Tashi ne na bata guri domin ina kallon ta zuciyata za ta iya tarwatsewa saboda baƙin ciki. Bayan kwanaki shida da faruwan al'amarin na fita gurin aiki da kamar minti talatin, sai kawai na ga gilmawar mota ta wuce ta gabana. Babu shaka Fatima ce a ciki domin ita ɗin ba sabuwar halitta ba ce a gurina. Sai dai wacce take tuka motar ce ban gane ba. Hankali na ya kasa kwanciya domin ba mu yi da ita za ta fita ba. Aiki nake amma gaba ɗaya hankali na na can wani guri. Dab da magariba na tashi daga aiki na tafi gidan domin na ya kasa kwanciya. A buɗe na ga gidan sai na ji nutsuwa a raina domin na tsani yawon dare. Amma duk da haka sai na tuhume ta wani guri ta je ɗazu. Ina sanya ƙafa ta a ɗakin na ci karo da wata leda biba a bakin ƙofa ban kawo komai a cikin raina ba. na shiga ɗakin na same ta a kwance duk ta yi zuru-zuru. Na ce Fatima ina kika je ɗazu. Shiru ta yi min sai da na sake maimaita tambaya ta tukunna ta ce wani guri na je. Na ce kin gaya min zaki fita ne ta girgiza kai. Na ce ina ne wani guri ko ba shi da suna. zambara baki ta ta ce ni fa ba na son damuwa don Allah ka rabu da ni. Na ji da ciwon da yake damuna. Na ce billahi la'azim billahi lazi la ilaha illahu wa sai kin faɗa min gurin da kika je. idan ba haka ba sai na ji miki ciwo a gidan nan. Zaune ta tashi tana kallo na kafin ta ce, sai dai kuwa ka kashe ni wallahi domin zuwa ne na zubar da wannan jarabar da ka kunsa min. Ga ka can a leda a bakin kofa. Da sauran gaske na juya ina kallon bakin kofar. ashe abin da na ci karo da shi gudan jini na ne, jikina na rawa na kalle ta da faɗin, ‘yan sai da kika zubar da cikin nan Fatima, to me amfaninsa, ni wallahi ba zai katse min hanzari ba, domin Saudiya za mu tafi tare da Jamila zaman shahada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan addu'ar ne ta nana tawa kafin na samu nutsuwa. Na kalle ta tana zaune turmin dan ya babu abin da ya dame ta. Na ce da izinin wa ki tafi zaman shahada. Kai ni fa dama na gaji da zama da kai wallahi. Dube ka kullum jiya yau babu wani ci gaba a tare da kai. Ka dube ni da kyau kai kanka ka san yanzu na fi ƙarfinka. Don haka wallahi dole ka sake ni na gaji. na ce shi ne ki. na zubar min da ciki Kwarai kuwa don ba zan tafi da nauyinka a kaina ba wallahi a lokacin rasa bakin magana ne domin duk wasu dabaru na sun ƙare jiki a mace babu kuzari na shiga ɗaki na dafa kaina hawaye masu tsananin zafi suka shiga kwaranya saman fuskata ko da ta shigo ɗakin ta same ni ina zubar da hawaye ko a jikinta ina kallonta ta shirya ta kama hanya ta fita tana ƙananan maganganu cewa ita ta gaji da zama cikin talauci bayan ban gaza mata da komai ba. a shakukan da nake shafar mai ne, ledar gudan jinin da aka fara yi wa halitta ta ɗauka ta nufi can gidanmu har ɗaki ta samu mama a kwance. Tana fama da kanta ta ajiye mata ledar tare da faɗin gashi na an fara yi masa halitta, saboda haka sai a yi masa sutura a je abin ne, ita bata shirya wa haihuwa yanzu ba. Bayan haka kuma ta gaji da zama cikin talauci lallai ita a sauwaƙe mata. domin ta je ta auri daidai da ita. Inna lillahi wa inna ilaihi Ai tana fita daga ɗakin da ‘yan mintuna mamana ta haɗi zuciya ta mutu, sai gawa muka tara. Likita kuma ya tabbatar min da cewa zuciyarta ce ta buga sakamakon ɓacin ran da ta jima a ciki. Wallahi na shiga tashin hankali da damuwa a lokacin, domin kamar ce haka na dawo, babu ci babu sha, na rasa ina zan tsoma rayuwata na ji sanyi. A sha lokacin kowa ya san Fatima ce sanadin mutuwar mahaifiyata amma saboda rashin adalci suka ce a lulluɓe magana, kada wasu a waje su ji abin da yake faruwa. Amma hajiya jikinta ya yi sanyi sosai domin kuka sosai ta dinga yi lokacin da aka fito da mamana, za a kai ta gidanta na gaskiya, sai na mafuwarta take. Har aka share makoki Fatima bata tako kafar ta gidan ba, daga ƙarshe ma sai samun labarin ne cewa sun tafi Saudiya ita da Jamila ƙawarta. lokacin hajiya ta haitar da Allah wadai da halinta, ta kuma kira baba auta ta rufe shi da faɗa sosai. Da yake ‘yar tasa ta toshe masa baki da kuɗi, goge zau bai nuna damuwarsa ba, sai ma ya ce shi ya gaji da auren. Ba zai yiwu ba, to a rabu kawai domin ya gaji da sasanci. Hajiya ranta ya ɓaci sosai a take gurin ta umarce ni da na sake ta. Ban jira komai ba na furta cewa na sake ta, na kuma rubuta a rubuce, na bashi shaida. bai damu ba ya karɓa tare da buge rigarsa ya tashi ya tafi ya bar mu a zaune a gurin cikin ya bar mu a zaune a gurin cikin tsananin mamaki a tsakanin lokacin sai da na kwanta a asibiti domin tsananin ciwon kai da ya addabe ni jini na ne ya hau sosai sai da likitoci suka rufe a kaina da kuma taimakon Allah na samu lafiya na dawo gida da tarin magunguna tare da kokarin cire damuwa daga cikin raina kamar yadda likita na ya bukata Wata uku da rasuwar mamana wani abokina da muka yi karatu tare da shi a Kano ya kira na waya cewa maza na zo ya samar min aiki a wani kamfani. Amma na zo da takarduna. Ban yi ƙasa a gwiwa ba na shaida wa hajiya halin da ake ciki. Sai man addu'a sosai kafin na kama hanya na tafi. Faruk ya dafa kafaɗata da faɗin abokina, insha Allah wahalar mu ta ƙare, don babban kamfanin sarrafa shinkafa ne da ke unguwar sharaɗa suke neman injiniyoyi irinmu. mu. Wannan dalilin yasa na kira ka na ce maza ka zo ko Allah zai sa a dace, domin ni har na fara zuwa aiki cikin satin da ya gabata. Na ce na gode sosai Faruk Allah ya ƙara zumunci ya ce babu komai abokina duk yiwa kai ne. To shi dama lamarin Ubangiji ne, yana faruwa ne a duk lokacin da baka yi tsammani ba, kuma wani lokaci ba ka samun farin ciki kai tsaye sai an jarabce ka. Kasancewan takarduna sun yi kyau sosai sa aka ɗauke ni aiki akan matsayi mai girma da albashi mai tsoka, kuma da yake shugaban kamfanin yana da tarihin rayuwata wallahi gida ya ɗauka ya bani tare da abin hawa mota sabuwa mai kyau da ƙwari. Na yi masa godiya sosai da sosai kuma na ɗauki alkawarin yin aiki cikin gaskiya da amana. Wannan shine mafarin dawowa ta garin Kano da zama, tare da hajiya na tare da sabon gidana domin tun bayan rasuwar mahaifiyata take tausaya min. Wannan dalilin ya sa ta ce duk inda nake tana gurin. Baba wuta ya dinga kishi ya kuma kasa ɓoye hassadarsa a kan abin alherin da na samu. Bangaren Baba Audu kuwa addu'a ya yi min sosai. Wannan ya sa na ɗauki kuɗi masu yawa na bashi sadiya ma har gidanta na je na kwantar mata da hankali. Na ce duk abin da take bukata ta kira ni a waya. In sha Allah zan share mata hawa. hawaye cikin damuwa muka rabu da juna. Bayan shekara biyu da fara aiki na rayuwata ta sauya min sosai. Hankalina ya kwanta domin bani da wata matsala gagarima. kullum cikin nasara nake fita aiki na kuma dawo cikin fatahi. Rana tsaka Fatima ta kira ni a waya na yi mamaki sosai na ɗaga wayar muka gaisa na ce ina fatan lafiya. Sai cewa ta yi ka yi haƙuri da abin da ya faru. Na ce shi ne dalilin kiran ta ce a'a na ce to ina sauraron ki. Ta ce na samu labarin abin alherin da ya same ka. Allah ya sanya alheri ya ƙara ɗaukaka. Na amsa da amin ya Allah. ta ce ka bani adires ɗin gidanka zan zo maka da wani albishir wanda zai sanya ka farin ciki. Saki na ja da faɗin, baki da hankali har yanzu Fatima, sai kawai na kashe wayata na rabu da ita, sai ta kira ban ɗaga ba har ta gaji ta haƙura. Ina tsammanin namban wayanta ta bibiya, namban wayata ta bibiya har ta sami gidana. Ƙarfe takwas na dare sai ganin ta muka yi tare da wata ƙaramar yarinya da bata fi shekara ɗaya da rabi ba. Duka muka zuba mata ido da kallon mamaki a fuskokinmu. kawai sai ta zube ƙasan kafet tana kuka tare da rungume yarinyar a jikinta. Hajiya ta je ta kama yarinyar tana dudduba ta, sai ta kalle ni bakinta na rawa. Ni ma yarinyar kawai na zuba wa ido ganin fuskar ta irin ta wasa, sai dai ba ta da haske sosai. Gabana ya dinga faɗuwa, ina kiran sunan Allah a zuciyata cikin raina na ji cewa wannan yarinyar ‘yata ce domin kama take da sadiya kanwata. Hajiya ta ce Fatima wannan kukan da kike ba shi da wani amfani ki mana bayani. matsayin wannan yarinyar. Ta share hawaye murya da shi ta ce ‘yarsa ce, gaba ɗaya muka zuba masa ido, muka zuba mata ido. Ta ci gaba da cewa bayan na je likita ya yi min allurar zubar da ciki, ashe tagwaye ne, kuma ɗaya ne ya fita, shi ma likitan bai gane ba. saboda Allah ya ɓoye al'amarinsa sai bayan na je Saudiya domin fara gudanar da harkokina kawai ciki ya bayyana. Wanda na je asibiti domin a zuba likita ya tabbatar min da cewa ba zai fita ba, domin ko ya riga ya girma, idan kuma na tsananta to zan iya rasa rayuwata wannan dalilin yasa na haƙura har na haife ta amma na shiga damuwa sosai saboda ina fargaba kada na dawo maka kar na kawo maka yarinyar a ce ba kai ne ubanta ba sai dai na yi farin ciki sosai da Allah ya sa yarinyar ta yi kama da kai dan Allah hajiya ku yafe min Hajiya ta dinga kuka tana faɗin Fatima kin ga ikon Allah ko yanzu kin tabbatar da cewa ba a yi wa Allah wayo inda ya saukar da ishara a kanki ya kamata ki yi hankali kuma ta ce wallahi hajiya na yi nadama sosai na san kuma abin da na aikata ba daidai ba ne don Allah ki bashi haƙuri ya mayar da ni ɗaki Na na kalle ta ta cike da bakin ciki abin da ta aikata na ce har abada aure ya haramta a tsakaninmu idan kin manta to bar na tuna miki saki ɗaya sau uku na yi miki ba kuma a lokaci guda ba balanta na ki kawo min wani ƙabili da ba'adi saki uku ya haramta a kanki ni da ke har abada mun gama zaman aure. wani yarinya kuma na karɓa Allah ya yi mata albarka sosai take kuka tana bani haƙuri wai idan aka tambayi malamai za su iya gyara lamarin kallon mahaukaciya kawai nake mata ina ji hajiya na tambayar ta sunan yarinyar ta ce sunan mahaifiyarsa na sa mata wato Aisha amma sai nake kiranta da shukura ta ce ai kin kyauta da kika sanya mata sunan Aisha Allah ya sa ta gaji halinta Tashi ne na ba su guri domin zama na a gurin ina kallon ta yana tuna min da munanan abubuwan da suka faru a baya. Wannan shi ne mafarin dawowar shukur a hannuna domin hana ta tafiya ne da ita. Hajiya ta ci gaba da rainanta. Ita kuma tun da ta tabbatar da cewa ba zan mayar da ita ba sai ta fara biye-biyen malamai. Da ƙarshe dai ta je ta yi auren kisan wuta wanda ko wata uku ba ta yi ba ta fito. Ta zo ta matsanta min cewa lallai sai na mayar da ita gidana. Sai da ne mata jan ido sosai da ta saurara min, na nuna mata cewa ko babu mata a duniya sai ita wallahi ba zan ƙara zaman aure da ita ba. Wannan shine tarihin rayuwata da Fatima matata ta farko, kuma uwar shukura. Kasancewar Asuba ta gabato, zan tsaya miki a nan kafin na ci gaba da baki labarin abin da ya wuce. Saukar ajiyar zuciyar ajiyar zuciya ta sauke. Saukar ajiyar zuciyarta yake ji tare da shashekar kukanta. wanda yake mata tsananin zafi a cikin ransa wanda yake masa tsananin zafi a cikin ransa shi ma kukan zuci yake sakamakon tuna abin da ya wuce na daga rayuwarsa hannu ya sa ya dinga goge mata hawa yana rarrashinta da kalamai masu sanyi har ya samu ta yi shiru ta daina kuka ya matse ta tsam a ƙirjinsa yana jijjiga ta kamar yar goye yana salar asibahi ne ya raba tsakaninsa, a hankali ya cire ta daga jikinsa ya tashi ya shiga toilet domin ɗaura alwala sai da ya wanka tukunna sannan ya ɗaura alwala. A gurguje fito daga banɗakin nan ya same ta zaune gefen gado. Kallon juna suka yi mata murmushi na musamman kafin ya buɗe ƙofa ya fita. Ya tabe shi da kallo tana mamakin al'amar Gaba ɗaya jikinta ne mutu sakamakon jin labarinsa. Ta rasa wani tunani za ta yi domin gani take kamar ita ɗin ba ta dace da shi ba, duba da matsayi da muƙaminsa. ya kere mata nesa ba kusa ba, ya za a yi ta saki jiki da shi ta kwantar da hankali har ta yi rayuwar aure da shi. Tunanin da na jima a cikinsa shi ne rayuwar aure da talaka daidai da ni, don wallahi ban taɓa sanya wa raina auren mai kuɗi ba, duba da lalurata, bayan haka kuma ba ni da wani kyau na ku zo a gani, sai kuma gani a matsayin matar babban mutum wanda jama'a suke alfahari da shi. Wannan kaɗai ya isa na gode wa Allah a bisa ni'imar da ya yi min. To amma a raina nake jin kaman auren nama akwai matsala ta kowane bangare. Wanka ne na shirya jikina cikin riga da siket na atamfa mai mai kawai na shafa a jikina. Na gyara gashin kaina ban ɗaura ɗan kwalin ba, sai kawai na yafa a kaina. Na fito falo na zauna. Tunani ya yi min katutu domin kwata-kwata na kasa shiga kicin balantana ne tunanin abin da zan ci. Da damuwa gami da fargaba sun taru sun cushe min ciki bana sha'awar komai sun cushe min ciki bana sha'awar komai haka ya shigo ya same ni cikin wannan halin kallo ɗaya ne masa ne sauran kawar da kaina ɗaya bala'in kyau cikin ƙananan kaya da yake sanya a jikinsa mutum ne shi mai wani irin kwarjini da haiba wanda da yawa mutane ba sa iya haɗa ido da shi sosai ƙananan kayan suka yi masa kyau ya dawo matashin saurayi farin gilashin da yake ta'ammali da shi a yaushe yana ƙara masa kyau matuƙa Kusa da ni ya zauna jikinmu har yana haɗuwa, ƙamshin sa duk ya dabaibaye gurin. Gefe na ɗan matsa ina wasa da yatsun hannuna, ya kama hannuna da faɗin, yaushe za a yi min lalle. Irin na amare, ina buƙata. Yana magana ne lokacin da ya haɗa yatsunmu guri guda. Jikina ya ɗan mutu sakamakon jinsa a kusa da ni. Namijin ƙoƙari ne gurin gaishe shi, ya amsa tare da sa bakinsa daidai kunni na ya ce, ya gajiyar kuka, murmushi ne na ce labarinka ya bani tausayi sosai, amma ka yi haƙuri jarabawa kowa da irin tashi, sannan ka gode wa Allah da ni'imar da ya yi maka. Ya ce kullum a cikin godiyar Allah nake gashi yanzu ya amsa min addu'ata ya azurta ni da mar'atu saliha. Na yi mamaki sosai ga wannan al'amarin, amma ya aka yi kake sauya halittarka. Dan wallahi ban taɓa tsammanin kai ne kake kasancewa mutum biyu ba. Dariya ya ce zan baki labari a nan gaba, ni dai burina ki saki jiki da ni, ki rike na amana domin na sha wahala a hannunku. Shi yasa nake tsoron ku amma dai ina da tabbacin ke ba za ki wahalar da ni ba. Yanda ya faɗi magana ne bani dariya da tausayi na ce ka nawa, wannan shi ne na uku kuma ina roƙon Allah ya sa na yi dace. Ya faɗa tare da rintsa hannuna da nasa, shiro kawai ne ban ce komai ba, kin yi shiru ko baki amince da ni a matsayin miji ba. Na ce, Ni dai gaskiya sai na yi tunani tukunna domin na ga kamar kana da ɗabi'ar auri saki. Ita mace tana da rauni me yasa ba za ka yi haƙuri da halayyar mata ba. Ban gane abin da kike nufi ba, ya faɗa da alamun rashin daɗi a tare da shi. Na ce, Ni ina tunanin wani abu ne. Hannuna ya riƙe a jikinsa. Hannuna ya riƙe jikinsa na rawa ya ce, Ki daina tunani a kaina matata, kuma kada ki ɗauki abin da na yi miki da wata manufa. na yi haka ne domin na gwada ki kuma alhamdulillah kin yi kin yi ɗari bisa ɗari ni yanzu na ga matar aure ido kawai na zuba masa ina auna maganganunsa yayin da shi ya kuma ya zage sai kalaman soyayya yake zuba min tare da rarrashi da ɗaukar alkawari na ce ni dai gaskiya zan faɗa maka abin da yake zuciyata shine ba zan iya rayuwar aure da kai ba cikin rashin jin daɗin furici na ya ce saboda me kike wannan magana menene da ni da ba za ki amince mu raye sunnar ma'aiki ba Basa magana ne saboda yadda ya bani tausayi. Na san har cikin zuciyata nake tausaya masa amma kwata-kwata ba na jin sansa a cikin raina. Cikin rashin jin daɗi ya tashi ya fita, sai na bi shi da kallo ina tunanin abubuwa da yawa a cikin raina. Minti ashirin da fitarsa ya dawo amma tare da hajiya suke. Gabana ya faɗi dama cikin tunanin yadda za ta karɓa al'amarin nake, Duba da cewa ya yi abin a bai bayyana gaskiya ba Fuskar ta a sake ta nemi kujera ta zauna tana kallo na. Sako a ƙasa ne na gaishe ta cikin sakin fuska ta amsa gaisuwa ta sai kallo na take wanda ya sanya na tsargo. Na shiga wasa da yatsun hannuna tare da ƙoƙarin mayar da hawayen da ke ƙoƙarin zuba. Sai da ta buɗe muryarta sosai sannan ta ce, To ke shahida idan ban da abinki menene abin damuwa a cikin wannan al'amarin? Ai komai na Allahu ne, ni wallahi na yi murna sosai da jin wannan abu, kuma na yi muku fatan alheri. dama burina kenan ya yi aure to alhamdulillah bukata ta biya saboda haka ki kwantar da hankalinki duk abin da ya same ki na alheri to halinki ne ya ja miki domin mijinki ya yi min bayanin dukkanin abin da ya faru don haka ki saki jikinki da mu sannan kuma ki yi haƙuri ki karɓi wannan aure hannu biyu domin hakan alheri ne a jihar zuciya na sauke na ce hajiya al'amarin ne na rasa ina zan ajiye shi a raina amma cikin zuciyata sai nake tunanin kamar ni ba tsaran aurensa ba ce, bayan haka kuma ina tunanin wani abu. Shi ya riga ta magana da faɗin wannan ba hujja ba ce shahida, na san abin da kike tunani, amma bari ki ji wani abu, ko kin fi haka rauni ko na ƙasu wallahi zan aure ki domin ni ba na buƙatar kyau ko wata ɗaukaka, tarbiyya nake buƙata da amana, kuma na samu da yardar Allah. Saboda haka, isa a ranki cewa ni naki ne har abada kuma uban 'ya'yanki. Kallon shi ne tare da girgiza kaina domin ni abin da nake duba daban da tunaninsa. Na ce ni ma hankali na ya kwanta da yarinyar nan Alhaji Habu, saboda haka ya kokarin rarrashin ta domin ta samu nutsuwa. Ya ce in sha Allah wa Hajiya. Ta kalle ni tare da cewa shahida ni zan tafi amma don Allah kada ki bijirewa auren nan. Yi haƙuri ki zauna tare da mu kin ji ko? Tausayi ta bani sosai na ce to shi kenan Hajiya. Ni ma na gode sosai. To da ya to tun da ya fita bai sake shigowa ba sai bayan isha'i ya shigo ya same ni kan dadduma na irar da sallah ina addu'a zama ya yi kusa da ni tare da ɗaga hannunsa sama yana faɗin Allah ka mallaka min zuciyar matata ka bani zuri'a masu albarka ka ba mu zuri'a masu albarka ina jin sa yana ta addu'o'i ni ma ina yin nawa na shafa a fuskata shi ma ya shafa ya kalle ni da murmushi na musamman a fuskarsa babu yabo babu fallasa na gaishe shi ya amsa a lokacin da yake ƙoƙarin riƙe hannuna. da sauri na janye na tashi na bar shi a wurin. Bai zuciya ba, ya sake zuwa kusa da ni ya zauna tare da rungumoni a jikinsa, kawai sai na fashe da kuka ina ture shi. Ka matsa daga kusa da ni, ya ce me yasa zan matsa bayan ke ɗin halali na ce, ni ban sanya ban sanya za a yi ne rayuwar aure da kai ba domin baka cikin tsari na na faɗa tare da cire hannunsa da ya ɗora a saman cinyata ido ya zuba min da alamun damuwa a tare da shi ya ce menene abin da ba kya so a tare da ni? Shiru na yi masa na ce, ya ce, kada fa ki butulce wa Allah shahida. A jihar zuciya na sauke da faɗin na fi so na auri daidai da ni mai rauni da rangwamen gata. Ya ce, sai kuma Allah ya baki saddiƙo a matsayin miji shin ya zaki yi kenan da yanayi na bacin rai ya yi magana. Tashi ne na shiga ɗaki na kwanta tare da tsirawar rufin ɗakin ido hawaye masu zafi suke zuba shin ya zan yi ne na san Ubangiji ya gama yi min komai da ya mallaka min babban mutum mai daraja irin wannan, amma a jikina nake jin kamar akwai abin da zai faru mara daɗi dangane da aurensa. Shigowarsa ɗakin ya yi daidai, shigowarsa ɗakin ya sa ne saurin goge hawayena, ya ce kina yi min asarar hawayenki, wanda ya fi gwal tsada a gurina, bari ki ji, wallahi duk abin da zaki ba zan rabu da ke ba, domin ni na gama tara auren. Kallonsa ne a lokacin da yake maganar nan na ga tsagwaron sona a cikin ƙwayoyin idanuwansa, ya ce yini guda duk kin rasa sukuni, kin yi rama ta ba gaira babu dalili, kowane bawa fa da ƙaddararsa, ke take ƙaddaran auren dattijo wato Siddiƙu, kuma kin shigo hannunsa kenan domin ba zan iya rayuwa babu ke ba. Na ce, ai kuwa ba za ka sami nutsuwar da kake bukata ba, tun da dai ni ba na ƙaunar ka tausayinka kawai nake ji, kuma ban sanya za a yi ne rayuwar aure da kai ba. Murmushi ya yi kafin ya ce, To tun da akwai tausayi, ni na tabbata da akwai ƙauna, amma mu je amma mu je zuwa dai, tun da kin faɗi haka. Biya masa baya ne tare da rintsa ido na sai kawai na ji shi a kusa da ni, yana ƙoƙarin rungume ni. Na tura shi da ƙarfi na tashi zaune tare da matsawa ƙurar gado. Kallo na ya yi na minti biyu kafin ya ce, Kin san dai hukuncin matar da take ƙaurace wa mijinta ko? babana ya faɗi, da jin maganarsa cikin rawar murya na ce to me kake nufi murmushi ya yi wanda ya tsaya iya fatar bakinsa ya ce ba na nufin komai sai alkhairi ko zan karɓi haƙƙina ba yanzu ba sai zuciyarki ta aminta da ni amma yanzu ina so ki bani hankali domin ci gaba da warware miki abin da ya faru da rayuwata wanda baki sani ba ina so da baki labarin ɗaukakata da kuma ci gaban labarin zaman aure na da matata ta biyu jin haka yasa na kalle shi da faɗin ya sunanta zinaru, ya faɗa yana kallon fuskata baki na taɓe da faɗin. Yunwa nake ji yanzu, sauka ya yi daga gadon, ya kama hanyar fita ba tare da ya ce min komai ba, ni ma na bi shi da kallo tare da nazari da tunanin abubuwa da yawa a tare da ni, da shi. an Hannunsa riƙe da flas mai ɗan girma ya shigo ɗakin, ido na tsira masa har ya ƙaraso gurin da nake zaune, cikin taushin murya ya ce, tashi ga abincin na samo miki kurin hajiya. Shiru ne ban ce komai ba kuma ba ni da niyyar tashi. Ya je flas ɗin kan durowa ya hayo gadon yana ƙoƙarin janyo ni na cire hannunsa da faɗi. Don Allah ka daina taɓa ni. A sakarce ya kalle ni kafin ya girgiza kansa yanayinsa ya nuna kamar ya fara gajiya da abin da nake masa. Ni kwa duk abin da nake yi baya damuna domin har yanzu ban yi na'am da shi a cikin zuciyata ba. Amma kuma ina mamakin yadda yake min rawar jiki kuma ina kallon tsagwaron sona a cikin ƙwayoyin idanuwansa. kansa ya san koyar ƙasa ya shiru tare da tsirawa ƙasa ido. Wannan ya sake tabbatar min da cewa ransa ɓace yake da abubuwan da nake masa. Jiki a sanye na sauko daga gadon na shiga ban ɗakin da ke cikin ɗakin. Na wanko hannuna na fito na same shi a yanda yake. Kusa da ƙafafuwansa na zauna tare da janyo abincin na buɗe. Abinci ne mai rai da lafiya sai ƙamshi yake lokaci ƙanƙanin yunwar da nake ji ya dawo sabuwa. Hannu na sa da bisimilla a bakina na fara cin abincin. To masu sauraro, a nan za mu dakata, sai mun sake saduwa da ku a shiri na gaba. Kar ku manta, ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ga wata babbar magana da na zo muku da shi. Wannan sirrin mai girma ne na gasken gaske. Ina ‘yan mata, ina kuma zaurawa, wannan damar ku ce. Ina ‘yan matan da suke buƙatar yin aure, amma mazajen aure sun musu wuya. Ina budurwa, ina kuma bazawarar da take da tarin samari, amma babu guda ɗaya ƙwaƙƙwara da zai bigi ƙirji ya fito neman aurenta. Akwai budurwa ko kuma bazawarar da ba ta da mashinshini ma ko ɗaya, ko kuma da zarar an fara maganar auren sai maganar auren ta wargaje ko kuma a fasa. Ko kuma ga tarin samarin